To alhamdulillahi gani yadda zaɓen shekara ta dubu biyu da goma sha biyar ke matsowa kuma kowa ya gara cewa yadda hankalin kasashen duniya ya karkata da zaɓen Najeriya. To shi ya sa gaskiya mu matasa mun ka tashi ya zamanto babu dare ba rana wajen tarurruka da faɗakarwa da kira ga 'yan uwanmu matasa na cewa duk abin da za a yi mu tsaya ne da doka da oda. Hmm. kuma ta nan muka amfani da wasu dama yadda mu ga wasu kasashen duniya sun kai ta hanyar amfani da harkoki na sadarwa na intanet wato na yanar gizo irin su facebook da sauransu tunda muna haɗuwa da dubban mutane ta nan wato kamar su facebook nan da su twitter kenan eh gaskiya saboda kaga na ɗanga ta shekara ta dubu biyu da goma sha biyar kowa ya ga da cewa akwai alamu da cewa social media za su taka rawa sosai domin hmm. a unguwanni ta nan muna wayar da kan al'umma kuma muna tarurruka muna samu kamar wata jiha ko wata karamar hukuma mu tara matasa da yawa mu samu masana hmm. su gabatar da lacca a yi kasidu a yi tambayoyi hmm. kuma yadda za a yi a yi zaɓe cikin zaman lahiya da kwanciyar hankali hmm. amma gaskiya abin da ya hankalin matasa kuma ya heba matasa tsoro na cewa kamar babu abin da haka rikita a najeriya irin yin magudin zaɓe to a yi fitowa da hanyoyi da yawa yadda za a yi a kauce mu mabuɗin zaɓe saboda ana ganin da cewa akwai waɗanda su ba su da aiki in layin mabuɗin zaɓe kuma hmm. ko ta halin kaka duk rayukan da za a rasa babu ruwan in dai suna iya samun fice zaɓe ko ta hanyar mabuɗin zaɓe na ce tun ko a mutu ko a yare. Hajji zai ce Mm, Hajji Zari kace kuna lakca lakca da kasidu yanzu tun da saura yan makonni a wannan zaben kamar me kuka shirya a kwanaki masu zuwa. To yanzu dai babban abin da mun kasa gaba shi yasa wacce hanya ta za a yi a yi zaɓe cikin zama lahiya da kwanciyar hankali. Mm. Kuma wace hanya ta zuwa miji mu wace dokokin da shi shugaba Jonathan inda ya shiga ma duniya cewa zai yi tsaye a yi zaɓe cikin zama lahiya da kwanciyar hankali. Hmm. To kaga ta nan wace rawa ta za mu taka muna nan muna hitowa da hanyoyi da dama. Sa'annan shi da adawa ɗan takarar jam'iyyar adawa janar Muhammadu Buhari hmm. ya rasta da hannu na cewa magoya baya ne ba za su yi fitina ba. To hmm. shi na muka bi da kowane ɓangarori muna zama muna tattaunawa da al'umma ta yadda za a yi a yau. tun da shi shugaba jonathan ya ce za a yi zaɓe cikin adalci janar muhammadu buhari ya ce magoya waye ne ba za su yi tashi hankali ba hmm. to muna ganin da cewa wasu ayyuka kenan sun rage namu mu hmm. matasa duk abin da za a yi da muna za a kusa babu shakka ya samu a kira ga ƴan uwanmu ga ƴan uwanmu matasa hmm. da cewa kada ka taɓa yadda wani ya yi da kai ya ba ka kuɗi ko ya ba ka makami ko ya ce ma ƙwaya ko ya ce wasu abubuwa da waɗanda ba su dace ba don haka ma mai su yi magudin zaɓe duk wanda ya akwai ma wata kasida da mun kai hmm. inda muka nuna cewa kuma aka yanke ka mun nuna ma jama'a cewa duk wanda ke kace kai wani abu na aka hmm. to kace mai sai ya fara ɗauko ne ya kawo su gaba hmm. sannan kai ko ka biyo to kaga sunan ka kore dan babu wanda ka ɗauko ɗani ya ce ya har ka aka zai da bala kofa mun kenan shugaban kungiyar murya talaka a najeriya mun gode